يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 83 دمك da ما خلاصة الترجيب hadisan targhib wa tarhib littafin al-imam al-mundiri rahimahullahu ta'ala a yau za mu karanta hadisin 162 zuwa hadisi na 164 insha Allah shafi na 76 wannan darasin yana dauke da bayani akan samun sahun farko samun sallah a sahun farko yana da muhimmanci shi ya sa yi masa babi musamman shine babi na 25 a targibu fi safil awwali ana kwadaitar da mu game da sallah a sahun farko وما جاء في تسوية الصفوف da hadisai da suka zo da bayani game da daidaita sahu rasu fiha da manne majuna ta wajen daidaita sahu idan aka ce a tarasu ana nufin mannuwa saboda kalman ta zo a cikin alkur'ani a suratu safi aya ta hudu inna allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan Ka'an nahun binyanin Marsu. Ibn Mandawari ya kafa wujiya da wannan ayywaye, a littafin Lissanul Aram, a mujallar shida shafi na ƙariya yake cewa abinda ake nufi da atarasu da larabci akan ce ta rasu al-ƙaunun. Imana ta bamuwa idan aka ce a tarasu ta wajen daidaita sahu ana nufin mannuwa da juna kamar yadda kago na gini yake mannuwa da sassansa to haka nan ake so sahun musulmai ya kasance wato zai kawo hadisai waɗanda suke bayani game da yadda ake daidaita sahu a sunnar manzon Allah hadisi da farko da ya kawo shine hadisi na 162 shi wannan hadisin mun karanta shi a baya shine hadisin 81 an abi hurairata radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه qala. قال أبو هريرة يقول من ظن الله يقول لو يعلم nasu. da dai mutane sun sani yawan lada mafin nida'i wanda yake ga kiran sallah da dai mutane sun yawan ladan da ake samu a dalilin kiran sallah wasaffil awwali da kuma ladan da ake samu idan an yi sallah a sahun farko da dai mutane sun sani sun malam ya sannan ba su samu wata hanyar da za su tsaya a sahun farko ba illa an yastahimu face sai sun yi ƙuri'a alaihi a kansa manzon Allah ya ce lastahamu lalle da sun yi ƙuri'a duk sa'ilin da aka zo sallah sai an yi ƙuri'a kafin za a gane wanda zai tsaya a sahun farko wato da dai mun san yawan ladan da ake samu ba za mu kyale mutane su shiga sahun farko ba sai ta hanyar ƙuri'a kaɗai duk sa'ilin da aka zo sallah mutum ba zai da wani ya wuce ya shiga sahun farko ba saboda yadda mutane suke ribibi abin da zai raba gardama kawai shine ƙuri'a annabi ya ce da a ce mutane sun sani to da an sai an kai ga haka da kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaya mana yawan ladan da ake samu idan an yi kiran sallah ba bai gaya mana yawan lada da ake samu idan an yi sallah a sahun farko ba amma ya kwatanta mana yadda za mu gane ladan tana da girma ya ce da mun san yawan ladan ba za mu bari wani ya shiga sahun farko ba sai ta hanyar ƙuri'a kawai idan sunansa ne ta fito kaga dole ka bari ya shiga wannan kalma da ta zo a hadisin nan al-istiham wanda ya zo a littafin sharhu sunna al bagawi ya fassara yana mujallar nabi shafin talatin, idan aka ce al-istihamu ana nufin al-iktira'u kalmar ta zo a cikin Alƙur'ani kuma ta zo a hadisan manzon Allah ma'anar ta kenan ƙuri'a saboda yi yasa wannan hadisin yana sahihul bukhari a babin da ya yi masa shine babul qur'ati fil mushkilati al qur'a fil mushkilat hadisi na 2543 yana kuma babul istihami fil azami. babi game da ƙuri'a saboda zaɓen ladan hadisi na 590 da yake mun karanta wannan hadisin a baya hadisin yana sahihu muslim babu taswiyati sufufi wa iqamatiha hadisi na 437 mu ci gaba yace wa fi riwayatin li muslim a wata riwayar da ta zo ta al-imamu muslim yana babu taswiyati eh, sufuf hadisi na 439 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lau ta'lamuna da kun sani wannan riwaya guda ce amma in ka dubi sahihu muslim riwaya ta zo kashi biyu lau ya'lamuna da sun sani to kaga ba da sahabbai ake magana ba kenan wato annabi yana gaya ma sahabbai da kun sani ma fi safil muqaddam ladar da ake samu a sahu na gaba shine al muqaddam maimakon a ce a tsoffin awwal sahu na farko sai ka ce a sahu na gaba da dai kun san ladar da ake samu a sahu na gaba annabi ya ce lakanat ƙura kaga nan ya fito a fili ma ya ce da ƙuri'a ta tabbata wato kafin mutum ya shiga sallah a sahun farko wannan hadisin la shakka yana daga cikin manyan hadisai waɗanda suke nuna mana falalar sallah a sahun farko ga shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaya mana yawan ladan ba amma ya kwatanta mana yadda za mu gane ladan tana da yawa don haka yasa mutanen farko ba su wasa da sallah a sahun farko mutanen farko kamar sahabban annabi muhammad zuwa ga tabi'ai da atba'u tabi'in misali akwai labari wanda ya shahara labarin ya shahara labarin sa'id ibn musayyab wanda ake kiransa imamu tabi'ina shugaban tabi'ai Allah ya masa rahama wannan malami yana cewa ma fatatni takbiratul ula منذ خمسين sana. ban rasa kabbaran farko ba a sallah yace tsawon shekara hamsin to bai ma tsaya haka ba sai ya ce wa ma nazartu fi qafa rajulin fi salati ban taba kallon ƙeyar mutum ba in dai a jam'in sallah ne hamsin na sana tsawon shekara 50 kaga kenan idan an ce ya ga ƙeyar wani to sai dai ƙeyar liman yana ina karanta da mu akan ne shekara hamsin bai taba rasa sahun farko ba saboda wannan hadisin na manzon Allah to akwai riwayar ma da yake cewa ma azzanan mu'azzinu mundu na sana babu ladanin da zai kira sallah tsawon shekara talatin da suka wuce illa wa ana fil masjidi face na riga shi shiga masallacin ladan ya kira sallah sama da shekara talatin ya zo kiran sallah zai sami na riga shi shigowa wato ba dai kira ba sai dai kira wasu to duka waɗannan maganganu na sa'id ibn musayyab suna littafin hilyatul auliya littafin abu nu'ayn wanda dama ya rubuta ne saboda ya karantar da mu halayen waliyan Allah Allah ka samu iya koyi da su shi sa ya masu littafin suna hilyatul auliya yana mujallar biyu shafi na 162 kuma yana wa hayatul ayan littafin ibrahim bin abi bakar ibn khallikan yana mujallar biyu shafi na 375 babu shakka dole ne imaninsu ya fi namu ba za mu taɓa haɗa ayyukanmu da nasu ba saboda zaɓaɓɓun mutane ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana waɗannan ƙarnoni guda uku ya ce su ne ƙarnoni masu albarka kar mu manta ita sallah musamman Allah ya yi magana a kanta a cikin alkur'ani a wurare daban-daban yana nuna mana duk wanda ka ga ya ba da himma ga sallah to babu shakka mutumin kwarai ne rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirillahi wa iqami salati wa ita'iz zakati a suratul aya ta 36 zuwa 38 Allah yana yabon mutanen kwarai yace sune mutanen da fatauci da cinikayya ba sa shagal da su game da zikirin Allah da tsayi da sallah wa ita'iz zakati da bada zakka me yasa ya na yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar saboda tsoron ranar haduwarsu da Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya yi alkawari duk wanda ya tsare addininsa shi ma zai saka ma liyajziyahumullahu ahsana ma amilu Allah zai saka musu mafi kyan abin da suka aikata wa yazidahum min fadlihi kuma Allah zai musu ƙari na falalarsa wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab wannan kaga yabo ne da Allah yake wa mutanen da suke mai da hankali ga addini kaga dai hadisi ne guda na manzon Allah da mutane sun salladar sallah a sahun farko to da kuwa ba abin da zai sa mutum ya samu sallah a sahun farko sai ta hanyar a kawai saboda ribibi da mutane za su don haka yasa sahabbai tabi'ai ba su yi wasa ba wajen kulawa da sallah in ka dubi tafsirin al-imam al-qurtubi aya ta 42 ta suratul qalam يوم يكشف عن ساك ويدعون الى السجود فلا يستطيعون yana fassara wannan aya ranar da Allah zai kira mutane su yi sujuda a kiyama mutumin banza ba zai iya sujudar ba Allah ka tsare mu a filin hisabi za a ce a yi sujuda yud'auna ila sujudi amma mutumin banza ba zai iya ba kanu كانوا ila إلى wa hum salimun gashi a nan duniya ana cewa ku yi sujuda lafiya kalo sun ki to ranar kiyama za a ce ku yi sujudar babu cuta a jikin kowa amma ba za su iya ba to shine al-Imam al-Qurtubi da yake fassara wannan aya sai ya kawo mana labarin Sa'id ibn al-Musayyab din nan dai har yanzu aka zo aka same shi inna tariqan yuridu qatlaka fatagayyab akwai wanda ke kokarin ya kashe shi yana neman sa sai ya kashe shi sai aka ce ake gaya wa malamin ka ɓuya sai ya ce to in ɓuya a bi haisu la ya Allahu alayya inda aka ce wani zai ina son ya kashe ni ba zai samu kisa na ba ba zai samu damar kisa na ba sai da kaddaran Allah idan Allah ya kaddara ajali na a hannunsa ne ba shakka zai tabbata to idan ku Allah ya kaddara ajali na a hannunsa ne akwai inda zan buya ajalin bai same ni ba ya tambaye su sai aka ce mu dai shawarar da muke baka ijilisi bai tuka ka zauna a gida sai wannan ya mutu ya kare hankali ya kwanta sai ya ce haba ya haba me yasa kuke faɗin wannan magana ina jin ladan ya ce asna'u hayya alal falahi in ji ladan ya ce ka zo ga tsira fala ujibu in ki amsawa ya ce ai sai dai in rasa raina waɗannan misali kenan da yadda mutanen suka mai da hankali game da sallar jami'i, akwai sufiyanu bin na ta alhilali wanda malamin malamai ana don ya karanta da abdullahi bin mubarak al'imamu shafi'i yahaya bin ma'in aliyu bin madini al'imamu ahmad bin hanbal waɗannan manyan malamai wanda aka yi a tarihi to malamin su ne ana ce mai sufiyanu bin na ta. wai nasiha da yake yace la takum misal abdi su'i kar ka zama kamar mutumin banza sai aka ce waye mutumin banza sai yace la yati hatta shi shine wanda ba zai zo ba sai an kira shi to ba su gane ba sai yace iti salata qabla nida'i ka je sallah tun kafin ladan ya kira idan har ka jira ladan ya kira ka ji abin da yake faɗa to kai baka zama mutumin kirki ba ya za ka jira sai an kira ka bawa ya jira sai mai gidansa ya ce zo a ya kamata ka riga shi ne sa'idul musayi yake cewa shekara talatin ya riga ladan shiga masallaci wannan za ka gani a littafan kamar hilliyatul abliya da muka faɗa da kuma kitabu tafsira na ibn jauzi yana mujalla na farko shafin da talatin bakwai, yana cewa min tauƙiri salati an ta'atiya qabla al-iqamati sufyan bin uyayna yana daga daraja sallah ka je sallar kafin a yi iƙama iƙama ita ce kiran mutane a gaya musu an fara sallah kiran sallah ba mamaki ta same ka kana wani guri amma iƙama ya kamata kafin a yi kana masallacin wannan ita ce wasiyar da yake ma almajiran sa wanda ka ne a sifatu safuwa wanda shi ma littafin ibn jauzi ne yana mujallar biyu shafi na 235 akwai bayanin ibnu abdulbarri wanda ya kawo shi a littafin at-tamhid hakanan al zahabi ya kawo labarin a littafin siyaru a alamin nubala yake ba da labarin mus'ab bin abdullahi al-qurashi yake ba mu labarin asali ɗaya daga cikin yaran abdullahi bin zubair sahabin annabi muhammad ana kiransa amiru amiru bin abdullahi bin zubair ba shi da lafiya ransa ya iso maƙogwaro yana jinya mai tsanani ana cewa wa huwa yujudu bi nafsihi da kare numfashi da ya je ladan ya kira sallah sai yace ku zo bi yadi ku kama hannuna sai aka ce innaka alilun ai kai baka da lafiya kana da uzuri sai ce kad asma'u da'i Allah na ji mai kiran Allah yana kiran mu fala ujibu hukuna cewa kan amsa wannan mai kira fa akhadhu bi yadihi saboda ka suka kama hannun shi fa dakala ma'al imam fi fil maghrib lokacin sallar magriba ne ya shigo aka yi sallah raka'a daya kafin a tashi Allah ya karbi ran kaga maimakon ya mutu a gidan ya ji an ce hayya ala salati ya ce azan zan amsa kiran mai kira zuwa ga Allah ya taho masallacin ai sallar magriba raka'a daya Allah ya karbi sa. yaron Abdullahi bin Zubair sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wallahi ba shi kadai bane wallahi ba shi kadai bane waɗanda suka mutu suna sallah wallahi in mun tashi kirga su suna da yawan gaske daga cikin sahabbai zuwa ga tabi'ai ga ma sayyidina Umar wanda shine jagora yana ba da sallan aka daba mar akwai abdullah bin sa'adin al-qurashi wanda da shi da sayyiduna usman bin affan sun sha nono daya kamar sa ne kuma sahabi ne ake cewa shi ma a sallah Allah ya karbi ransa kuma sahabin manzon Allah ne akwai Hammad bin Salama al-Basri wanda shi ma a sallah Allah ya karbi ransa ba da idin nahari wa kad samani samanina an ce ya kai shekara tamanin a rayuwarsa ranar sallah a filin idi na Allah ya karbi ransa zaka gani a siyaru a'lamin nubala na limamin zahabi yana mujallar na biyar shafi na 220 akwai zuraratu bin aufa al-basri akwai abbas bin al al-basri akwai eh, isma'il bin abbas al-jurjani wanda shi ma a sallar magariba ya rasu kuma shi yana sallan nema shi yake ba da sallah ya ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in sai Allah ya zara ransa fa fadat nafsuhu rahimahullahu ta'ala wanda al-imam az-zahabi ya bada labarin yana siyaru a'lamin nubala yana mujallal 17 shafi na 88 akwai ali ibn al-husayn bin eh, jaddal ukbari wanda shi ma ya rasu a watan ramadan hijira tana da shekara 468 faja'a yana sallah akwai muhammad bin nasirin almarwazi wannan shi ya fara rubuta littafi akan girmama sallah wanda littafin yana nan har yanzu ana kiransa ta'zimu qadri salati littafi ne mai kima wanda ya fara rubuta sallah eh, littafi game da sallah shi ma kuma yana sallan Allah ya karbi ransa kamar tukuici Allah subhanahu wata'ala ya mishi akwai alƙawdi abdullahi bin ahmad ibn kashab suna da ɗimbin yawa mutanen da a sallah suka rasu saboda mai kwaɗayin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala wanda annabi ya tabbatar a cikin sallah to me yasa mutanen farko suka tsananta game da al'amarin sallah musamman sahun farko me dalili saboda yana da haɗari kamar yadda muka ji wannan hadisin kaga annabi yana faɗa mana da mun san yawan ladan sahun farko to babu abin da zai sa mutum ya kyale wani ya yi sallah a sahun farko sai ta hanyar ƙuri'a kaɗai to ba shi ɗai ba akwai hadisin aisha hadisin aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya zalu ƙaunin ya ta'akaru na awwali mutane ba za su gushe ba suna nokewa suna jinkiri suna rasa sahun farko to sai annabi ya ce hatta yu akhirahumullahu fin nari har sai Allah ya jinkirta su a wuta mu lura da wannan hadisi da kyau mutane ba za su gushe ba suna jinkiri game da sahun farko har sai Allah ya jinkirta su a wuta kuma Allah hadisin ya inganta yana sahihu abi dawud hadisin 679 yana sahihul jami'i sayyar hadisin 7699 kaga wannan hadisin yake nuna rasa sahun farko ma kamar hadari ne saboda abinda manzon Allah yake faɗa yana gargaɗi ne ga sahabbai la yazalu qaumun yata'akhkharuna an as-saffil awwali hatta yu Allahu fi an to kuma yana yana yana da inganci sannan akwai riwaya ta Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri shi ma haka yace inna rasulullah ra'a fi ashabihi ta'akhuran akwai ranar da ya ba da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga mutane ba su zo da gaggawa ba wato misali sahun farko da kyare cika an ɗauki lokaci kafin son farko ma ya cika kaga ya nuna mutane sun yi jinkirin amsawa akwai ruwa da yake cewa ra'a rasulullahi kauman fi mu'akharil masjidi ranan annabi ya ya ga wasu ne a ƙarshen masallaci suka yi sallah fa qala lahum sai manzo Allah yake cewa ta fa atammu li ku matso wato kamar an zo sallah ne sai wani ya tsaya a can wajen masallaci ya tsaya saboda yana jira maza maza an gama sallah sai mutum ya juya ya tafiyarsa mazan Allah ya ce ku matso kusa da ni ku rika koyi da Sallah ta wal yatamma bikum man ba'dakum wadanda suke bayan ku su ma su yi koyi da ku to sai annabi yayi gargadi ya ce la yazalu qaumun yata'akharuna hatta yu'akhirahumullah mutane ba za su gushe ba suna nokewa suna jinkiri har sai Allah ya jinkirta su amma a riwayar Abu Sa'id al-Khudri manzon Allah bai ce a wuta ba hadisin Aisha manzon Allah ya ce hatta yu'akhirahumullahu fin nar har sai Allah ya jinkirta su a wuta to amma a wannan hadisin na Abu Sa'id al-Khudri wanda yana sahihu Muslim babu taswiki sufuf hadisi na 438 yana sahihu Abi Dawud hadisin 680 al-Imam Abu Dawud ya kawo su a jere da hadisin Aisha da hadisin Abdullah bin Mas'ud yana sahihun Nasa'i hadisin 794 yana sahihu Ibn Majah hadisin 805 to kaga waɗannan hadisai suna nuna mana rashin yin sallah a sahun farko yana da haɗari to shin wannan yana nuna sallah a sahun farko ya zama dole tun daga abin da manzon Allah ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yazalu qawmu yata'akhkharuna an safil awwali mutane ba za su gushe ba suna nokewa suna jinkiri game da shiga sahun farko har sai Allah ya jinkirta su a wuta shin wannan ya nuna sallah a sahun farko ya zama dole ko a'a tunda an ce sai an sai an jinkirta mutum a wuta me dalili saboda yana jinkiri game da sahun farko kaga zahiri zaka dauka kamar annabi yana nufin sallah a sahun farko ya zama dole tabin da malaman hadisi suka faɗa ba haka ne. in ka dubi sharhin da malamai suka yi ma waɗannan hadisai kamar al-imam al-qurtubi eh, littafin al-mufid yana mujallar nabi shafi na 66 yace hutamal an yurada bihi abinda annabi yake nufi inna allaha yu'akhiruhum an rutbati ulama al-ma'khudh anhu idan ka ga mutum kullum baya zuwa sahun farko to mataki na farko dai Allah zai jinkirta shi ko da karatu ya samu to ba zai amfanar ba au an rutubati sabiqina kar mu manta matakai ne daban-daban na waliyan Allah a ranar tashin kiyama kamar yadda Allah ya kirga mana a cikin alkur'ani as-sabiquna as-sabiquna akwai ashabul maimana suwaye as-sabiquna Allah yake ulaikal muqarrabuna waɗanda ke kusa da Allah tabaraka wata'ala sune al-muqarrabun Matuƙar a duniya baka kusantar imam a lahira ba za ka kusanci manzon Allah ba Allah ya samu gani wannan ita ce hikimar da ta sa manzon Allah yake tsawatarwa saboda alaman kyawun lahiranka daga duniya ake ganewa kuma babu abin da zai gwada lahirar ka ta yi kyau kamar sallah idan aka waye gari an zo sallah sahun farko ba kana fa anya za ka zan cikin almuqarrabuna waɗanda Allah ya kira as-sabiquna ai abin da yasa aka kira su as-sabiquna saboda suna tserewa mutane a duniya kaga inda ka tserewa mutane a duniya zaka zo sahun farko ko fa ai baka tsere ba saboda haka shi yasa annabi yake maganan Allah zai jinkirta ka a lahira wanda ya zo ta hadisin Abu Sa'id al-Khudri da kuma hadisin Aisha so kaga zahiri ba wai ana nufin baka da sallah bane ba kuma ana cewa dole kai sallah a saman farko ba amma abinda annabi yake tsawatar masahabbai kada ya zama ka a ko da yaushe baka son sallah a saman farko sai dai idan akwai uzuri akwai dalili to wannan bayani ne na al-Imam al-Qurtubi wanda masanin hadisi ne Allah ya masa rahama akwai al-Imam an-Nawawi shi ma wanda ya zo a sharh sahih Muslim yana mujallal na hudu shafin 119 yace wannan waɗannan hadisai la yazalu qaumun yata'akharuna an eh, an as-sufuf al-awwal mutane ba za su gushe ba suna jin jinkiri game da shiga sahun farko hatta yu'akhirhum Allah ta'ala an rahmatihi abinda annabi yake cewa horon da Allah zai wa mutum shine uqubar ita ce Allah zai jinkirta ka game da rahamarsa au azimi fadlihi ko ko falalarsa mai yawa wanda ake bayarwa a lahira ba ta cikin waɗanda za a fara bawa raf'il manzila ko aljanna ce aka shiga idan ana ƙara wa mutane daraja ba ka cikin na farko wa anil ilmi wani nahwi zalika duk wani abu mai albarka zai zamanto Allah ya jinkirta ka tun da kai ma ka nuna baka son zuwa gaba gaba to sai Allah ya mai da kai baya wanda shine abin da manzon Allah yake nufi al-imam shaukani shi ma a littafin nailul awtar juz'i na uku shafin 225 yace abin da annabi yake nufi idan mutum yana jinkiri bai son shiga sahun farko yu'akhiruhum Allahu an rahmatihi Allah zai jinkirta su masu wannan halin wato daga rahamarsa wa azimi fadlihi aw an rutubatul ulama al ma'khuz anhum aw an rutubatus sabiqin wanda ya dace da abin da waɗancan malamai suka faɗa sai ya ce to babban abin da malaman hadisi suke ishara da shi akwai waɗanda ke ganin inna hadha fil munafiqina asali maganar annabi ya faɗa ne game da munafikai wa zahir annahu amul lahum wal ghairi dan akwai waɗanda ke ganin ai annabi ya faɗi wannan magana ne saboda a zamanin sa akwai munafikai munafikai sune waɗanda ba su son zuwa sallan ma gaba daya fa idza qamu ila salati qamu kusala wanda alqur'ani ya faɗa shine sai al-imamu shaukani yace ina ba akan munafikai bane kawai ya shafi kowa saboda ka gargadi ne ga musulmi karka yadda ya zama siffarka ba ka shiga sahun farko sai fa idan akwai larura haka in ka dubi aunul ma'bud mujallar na biyu shafin 282 um, shi kuma malamin ya ce idan ka dubi hadisin aisha abin da ya sa aka ce hatta yi allahu fi nar abin da ya sa annabi ya ce idan mutum yana jinkiri bai son shiga sahun farko to Allah zai jinkirta shi a wuta wato annabi yana nufin idan mutum ya rasu domin musulmi idan ya mutu yana da laifuka zai shiga wuta Allah ya kare ku wanda zunubinsa ya rinjaye ladansa to kasan daga baya kuma aƙidar ahlus sunna ita ce duk mutumin da ya zama a zuciyarsa akwai imani zai samu ceto Allah zai fi da shi to idan an tashi fitar da mutane daga wuta Abin da manzo Allah yake faɗa duk mutumin da baya gaggawan shigan sahun farko to shine na ƙarshen fita daga wutan to kaga wannan tawili ya fito da shi a zahiri kuma shine abinda annabi Muhammad yake faɗa sai eh, au akharhum an dakhilina fil jannati awwalan ko dai lokacin da za a shiga aljanna idan dama kai ba za ka shiga wutan ba saboda ayyukanka na kware sun rinjaye ayyukan banza to duk da haka ba za a sa ka cikin waɗanda za su fara shiga aljanna ba sai a ƙarshe awwalan ya'ani bi da nar ko kuma ya zama dama can mutum ya riga ya shiga wuta saboda laifukansa to idan ceto za a yi to Allah zai tsare su a cike cewa hafsihim fiha za a gama ceton duk wani musulmi sai kai ne za ka zo a ƙarshe saboda me ba ka gaggawa ga bautar Allah a duniya saboda ka ba za a yi gaggawan ceton ka ba a ranar kiyama to wannan shi yake nuna cewa sallah a sahun farkon ba dole ba ne amma abinda annabi yake mana ishara yana daga cikin dalili da yasa Allah yakan jinkirta rahama ga ɗan adam idan an ce jinkirta rahama ba wai a lahira kaɗai ba har a duniya sau da yawa za ka ga kana ta neman abu ba samu ba me dalili saboda ta wajen ibada baka gaggawa idan mutum yana gaggawa ta wajen ibada shi kuma Allah yana gaggauta biya mar bukata idan mutum yana jinkirin bautar Allah sai Allah ya jinkirta masa ijaba wanda shine abin da duk masana hadisi suka tabbatar game da ah, muhimmancin sallah a sahun farko wato abin da yake nuna mana sallah a sahun farko a takaice alama ce ta tsiran musulmi a duniya da kuma lahira Allah ka samu gani to sai kuma dalili wanda ke nuna fallalar sallah a sahun farko har yanzu mu karanta hadisi na gaba wa an abi hurairata radiyallahu anhu an karbo hadisin daga abu huraira Allah ya kara masa yarda قال قال رسول الله sallallahu alaihi wasallam abu huraira ce manzon Allah ya ce khairu sufufin rijali awwaluha mafi alkhairin sahun maza shine na farko wa sharruha akhiruha mafi sharrin sahun maza shine na ƙarshe wa khairu sufufin nisa'i akhiruha kuma mafi alkhairin sahun mata shine ƙarshe wa sharruha awwaluha mafi sharrin sahun mata shine farko wannan hadisin gaba daya malaman hadisi sun ruwaito in banda al-Imam Bukhari kaga wannan riwayar kuma ba ta sahihul Bukhari amma tana sahihu Muslim babu taswiyatu suhihu iqamatiha hadisin 440 yana sahih yana sunan Abi Dawud babu saffin nisa'i wa karahiyatu ta'akhuri an safil awwali hadisin yana sunan turmizi babu ma ja'a fi fadl safil awwali yana sunan nasa'i dhikri khair sufufin nisa wa sharri sufufin rijal yana sunan ibn maja babu sufufin nisa'i wato hadisin rawahu jama'a kulluhun illal al-bukhari gaba ɗaya malaman hadisin, sun ruwaito shi in ban da bukhari hadisi ne wanda ya inganta daga manzon Allah kaga annabi yana tabbatar mana ashe sallah a masallaci ladar ba ɗaya ba ne wannan hadisin yana nuna maka cewa an shigo masallaci duka kun zo kun yi sallah amma wanda ya yi sallah a gaban masallaci albarkar da ya samu falalar da ya samu ta fi wanda ya yi sallah a ƙarshen masallaci kaga annabi yana tabbatar mana hatta a sahun sallah ladar ba ɗaya ba ce falalar ba ɗaya ba ce kuma dan annabi ya nuna mana ya faɗaitar da mu gaba-gaba sai ya ce sharrin mafi sharrin sahu ai gaba ɗaya sahu babu sharri me yasa annabi ya kawo kalma ta sharri yana nufin mafi muni wato wanda ladansa ba ta da yawa saboda ya kyamatar mana sallar a ƙarshen masallaci sai ya ce mafi sharri saboda ma ka ji kyamar sallah a ƙarshen sahu kaga sai annabi ya kawo kalmar sharri alhali ai duk mutumin da ya zo masallaci ya cimma alkhairi ko wanda duk ya amsa ya amsa kiran ladan ya zo aka yi sallah da shi babu shakka ya yi abin ayaba amma duk da haka manzon Allah shi yana son mu zamanto cikin na gaba-gaba waɗanda ke kusanta rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan ba shakka hadisin ya tabbatar mana falala game da sahun farko baya ga wancan hadisin. tunda annabi ya ce mafi alkhairi na sahu gaba ɗaya a masallaci shine sahun farko to wannan hadisin ya samu riwayar sahabban annabi Muhammad sun kai mutum goma wannan riwaya guda ce kawo ta Abu Huraira na biyu al-Imam Ahmad ya ruwaito makamancinsa ta hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yarda Abu Sa'id al-Khudri a hadisinsa manzon Allah ya ce khairu sufufin rijali as-safful muqaddamu maimakon as-safful awwalu mafi alkhairin sahun maza shine sahun gaba sahu na gaba wa sharruha as-safful mu'akharu mafi sharrin sahu shine sahu na ƙarshe to nan ma a hadisin Abu Sa'id al manzon Allah ya ce wa khairu sufufin nisa'i al-mu'akharu mafi alkhairin sahun mata shine ƙarshe wa sharruha almuqaddamu mafi sharrin sahun mata shine na gaba mutum na uku Jabir bin Abdullah hadisin yazo iri daya da hadisin Abu Sa'id al-Khudri hadisin sa shi ya inganta yana sahihu Ibn Majah hadisi na 827 mutum na hudu Ubay bin Ka'ab shima sahabin manzon Allah ne ya rawaito hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce. inna saffal awwala ala misli saffil mala'ika sahun farko yana kama da sahun mala'iku kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna maka darajar sallah a gaban masallaci manzon Allah ya ce sahun farko yana kama da sahun mala'iku saboda me saboda mala'iku kaga ibada su gaba ɗaya karɓaɓɓiya ce sai manzan Allah ya ce walau alimtum ma latuhu da dai kun san meye falalar sahun farko tumuhu da kuna rige-rige in ji annabi Muhammad wannan hadisin Ubayyu bin Ka'ab yana sahihu Abi Dawud hadisin 554 kaga yanda manzan Allah ya kamanta sahun farko annabi ya ce yana kama da sahu na mala'iku eh, don haka littafin aunin ma'abud eh, a mujallar da biyu shafi na 195 domin hadisin yana sunan abi dawo malamin da yake sharhi sai ya ce me yasa annabi ya kamanta sahun farko da na mala'iku sai ya ce dalili a bayyana yake fil qurbi min Allah ta'ala wal bu'di min ash rajim kamar yadda mala'iku suke kusa da Allah to haka mutanen da ke sahun farko suka fi kusantar Allah da kuma nisantar shaidan kaga kina akwai wata albarka da mutum yake samu idan kana sallah a sahun farko yana daga cikin albarkan da za ka samu kusantar Allah da kuma nisantar shaidan na biyar albara'u bin azib shi ma sahabi ne yace sami'tu ku, na ji manzon Allah yana cewa inna Allah wa mala'ikatahu Allah da mala'ikunsa na ala saffil awwali suna salati ga mutanen da ke sahun farko Allah da manzansa suna salati ga waɗanda suke sahun farko ba a ce masallacin gaba ɗaya ba sahabi na shida da na bakwai su ma sun ruwaito hadisi da yake kama da haka wato shine eh, hadisin Abu huraira da Abdurrahman bin Auf Eh, wanda yana sahihu abi dawud hadisin 664 yana sahihu ibn maja hadisin 825 akwai riwayar da ta zo ta abdurrahman bin auf inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala sufufi al-awwali Allah da mala'iku suna salati ga sahun farko wa alas sufufin mutaƙaddima wanda ya zo a wata riwaya, alas sufufin muƙaddama sahu na gaba a ce sahu na farko ko sahu na gaba wannan duk ya taho ta hadisin albara bin azib da hadisin abu huraira da hadisin abdurrahman bin au Allah ya kara musu yarda kaga Allah yana salati da shi da mala'iku a shi yasa manzon Allah ya ce ai wanda ya salla a sahun farko sallarsa tana kama da sahu na mala'iku mutum na takwas shine annuman bin bashir wanda shi ma ya rawaito hadisin da lafazi kamar haka yana sahihu targhib hadisin 492 mutum na tara shine abu umama al Allah ya kara masa yarda hadisin sa yana al-musnadul imam ahmad abu umama al ya ba mu labari yace wata rana annabi yace masahabbai inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala safil awwali Allah da mala'iku suna salati ga sahun farko sai sahabbai suka ce ya rasulallah wa Allah sani ya rasulallah ya hadda biyun mana wannan kamar ana fata kenan tunda shi annabi yana ba da labari ne amma su suna kwaɗayin wannan rahamar kar ta tsaya ga sahun farko mana shine annabi ya ce Allah da mala'iku suna salati ga sahun farko sahabbai suka ce to ya rasulallah hadda biyun. da suka faɗi haka sai annabi ya sake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala saffil awwali kaga annabi ya ji maganar su amma duk da haka annabi ya sake maimaitawa Allah da mala'iku suna salati ga sahun farko sahabbai suka ce ya rasulullah wa ala sani hadda sahu na biyu sai manzon Allah ya ce inna Allah yusalluna wa mala'ikatahu yusalluna ala saffil awwali kaga ya faɗa sau uku kenan suka ce ya rasulallah wa Allah sani sai annabi ya ce wa Allah sani hadda na biyun ai dai an gane abin da ake nufi ko hmm. wato sun yi kokari kenan saboda ka sa aka ce sahu na biyun ma suna samun wannan gara basa amma dai me annabi yake nuna maka shi bai yadda ma ka shiga na biyun ba inda hali sahun farko hadisin yana sahihu targhib hadisin 491 Eh, mutum na goma shi ne al’irbabu bin sariya Allah ya gada masu yarda to al’irbabu bin sariya shi ne wanda ya fassara mana abin abinda ake nufi da salatin Allah ga waɗanda ke sahun farko Ya yace kana rasulullah manzon Allah ya kasance yastaghfiru lis-saffil muƙaddami salatan yana neman gafaran Allah ga waɗanda suka yi sallah a sahun farko manzon Allah yakan nema musu gafara sau uku wa lisani marra sannan sai ya ce to wanda ya salla a sahu na biyu Allah ka gafarta mishi sai ya faɗa sau ɗaya amma idan annabi zai addu'a ga waɗanda suka yi salla a sahun farko sai ya ce Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu sai ya yi sau uku idan ya zo akan sahu na biyu sai ya ce Allah ka gafarta musu sahu na uku fa a sai annabi ya yi shiru hadisin yana sahihu targhib hadisi na 490 me waɗannan hadisai suke karantar da mu gaba ɗaya An na saffal awwal lahu fadlun azimun sahun farko yana da falala mai girma don me kwadaitarwa da annabi yake mana me annabi yake kwaɗaitar da mu al ilal khairati mu zan masu rige-rige ta wajen neman alkhairi wato idan aka ce wannan ibada ce kar a same ka a baya ka yi ƙoƙari ka zan kana gaba idan kana gaba a duniya ta wajen ibada to a lahira ma kana gaba ta wajen shiga aljanna da wajen tsira daga ukubar Allah subhanahu wa ta'ala al-imamu shaukani a littafin na al wanda yana mujallar na uku shafin 217 na al-awtar al-imamu shaukani ce fihi tasrihu waɗannan hadisai ƙarara sun tabbatar mana bi afdaliyati saffil awwali lirrijali sahun farko yana da falala ga maza banda mata wa annahu khairuha cewa waɗanda suka yi sallah a sahun farko su suka samu alkhairi mafi yawa eh, lima fihi min ihraz fadila saboda irin falalar da Allah ya tanadi ake ba mu waɗanda suka yi ƙoƙari wajen tsayuwa a saman farko wa qad warada a fihi kasira kaseera yace hadisai waɗanda suka zo da kwaɗaitarwa game da sallah a sahun farko suna da ɗimbin yawa ba shakka suna da yawa kaga anan ai a wannan littafin ma hadisi ɗaya kawai kawo da muka zo sharhi na karanta riwaya bayan wanda ya kawo sai da muka samu riwaya wajen guda goma na sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuma takaice ne ba duka bane al-Imam an-Nawawi yayi bayani game da wannan hadisin muka karanta misali kaga annabi yace sahun farko shine mafi alkhairi ga maza amma shine mafi sharri ga mata sahun ƙarshe shine mafi sharri ga maza sai annabi ya ce kuma shi ne mafi alkhairi ga mata sahun ƙarshe ya ce ina suhufar rijal fahiya ala ha kaga annabi ya tabbatar mana yadda tsarin sallah yake ya bambanta tsakanin tsarin sallar maza da kuma na mata tsarin sallar maza wannan siffa guda ce babu wani bambanci idan ana magana sahun farko sahun farko ne sahun farko bai taba zama na ƙarshe idan an ce sahun farko ana nufin sahun da biyo bayan na liman ne shi yasa a wasu riwayoyin manzo Allah yake kiran sahun al-muqaddamu saboda mutum ya gane idan aka ce awwalu al-muqaddamu na gaba kaga kowa ya fahimta amma idan aka ce sahun mata فالمراد بالحديث صفوف النساء allawati يصلين na الرجال mata waɗanda suka yi sallah tare da maza kamar yadda ake sallah a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masallaci ɗaya ne masallacin guda ɗaya ne to sai annabi ya sa maza suna gaba mata suna baya maza suna gaba mata suna baya to sai annabi ya kwadaitar da maza su zo gaba gaba mata kuma fa su yi baya baya saboda haka sahu mafi albarka a zamanin annabi Muhammad ko ba zamaninsa kawai ba idan dai maza da su haɗu da mata a yi sallah ta wannan tsari dole shi za a bi mata za su fara sahun daga ƙarshen masallaci ne ba daga inda maza suka ƙare ba kaga maza za su fara sahu daga gaban masallaci mata kuma su fara sahu daga ƙarshen masallaci saboda haka in sahun ya cika sai wani sahu ya zo gaban wannan kaga kenan sahun yana ƙaruwa yana matsowa kusa da na maza na maza kuma fa daga gaba ne yana ƙaruwa yana matsawa ta baya kusa da mata sai manzo Allah ya ce to idan har ka samu kanka a ƙarshe kaga kana kusa da mata kenan to kana sahu mafi sharri me yasa annabi ya kira shi mafi sharri dan ta shedan ya raba kama da sallah kana hararan mata don baka da nisa tsakaninka da su to wannan tsari ba ko da yaushe ba ne al'imamun nawawi ya ce ba ko da yaushe ba ne iza mu mumayyizatin la lama'ar rijali idan mata suka yi sallah zallansu ba tare da maza ba fahunna kan rijali to hadisin ya canza su ɗin ma sahun farko shi ne mafi albarka gare su idan mata zalla za su yi sallah ba za su fara sallah ta ƙarshe ba ta gaba za su fara kamar yadda maza suke yi haka kuma idan ya zama masallacin akwai bene kamar misali wannan masallacin kaga yana da hawa inda an ware na mata ne tunda an ware wannan sashi na mata ne mafi alkhairinsa shine gaba ba bayan ba tunda zallansu ne ba tare da maza ba ne wanda shine bayanin da malaman sunna suka yi khairu sufufihinna awwaluha wa sharruha akhiruha idan su kadai ne mafi alkhairin sahunsu shine gaba mafi sharri shine baya kamar yadda aka faɗa ga ta sashin maza wal muradu bi sharri sufufi fi rijali wan nisa'i al imam nawawi yace kuma abin da yasa annabi ya kira sahu da cewa mafi sharri abin da yasa annabi ya faɗa haka li'annahu aqalluha sawaban wa fadlan saboda wannan sahun shine mafi ƙarancin samun lada da falala wa abu min matlubi shar'i wanda duk abin da shari'a take nema zaka samu sahu na ƙarshe shi ya fi rasa wannan abin don haka ana yaban wanda ya tsaya a sahun farko ba magana wanda yake tsayawa a sahun ƙarshe ba kuma wannan falala da aka yi magana game da sahun farko ya shafi maza a kowane guri kuma ko da masallacin ba ginanne ba ne ya ce wa inna ma faddala akira sufufin nisa'il hadirati ma'ar rijal li bu'dihin na min mukhalatatin rijali me yasa aka yaba wa mata aka ce mafi alkhairin sahun su shine karshe saboda sun fi nisa da maza wa ru'yatihim sun ba su iya ganin maza eh, wanda suka zo da farko mata sahun su a ƙarshen masallaci ne kaga kenan ba za su rika ganin maza ba sun yi nisa da su ta'alluqul qalbi bihim inda ru'yati eh, eh, harakatihim zukatansu ma ba sa ayyana eh, ba sa suranta musu sifofin mazan saboda sun riga sun yi nisa da su idan aka ce mata suna sahun farko ƙarshen masallaci kaga kenan ba sa ganin mazan ma gaba ɗaya zukatansu za su yi sallah ne babu tunanin namiji a cikin zuciya kaga za a fi samun tsarkaka na aiki to kamar yadda shi ma namiji idan ya salla a ƙarshen sahu kaga yana kusa da mata Ƙarshen ta shaitan zai ci riba ta wajen sa masa tunani a zuciyarsa wannan dalilin yasa annabi ya kira kalman sharri saboda shaitan yana iya amfani da wannan dama in ka lura da yadda tsarin masallaci yake a zamaninsa salawatullahi wa alai sai mu je hadisi na ƙarshe وعن أنس بن مالك حديثي نكرشي واتوشيني حديثي نأكو أن ذا مكرن تأيو an karɓo daga Anas bin Malik radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yarda. Ƙala ƙala Rasulullah Anas bin Malik ya ce manzon Allah ya ce, Sauwu sufufakum, ku daidaita sahunku, fa inna taswiyata as-saff min salati saboda daidaita sahu yana daga cikar sallah to wannan lafazin da ya kawo lafazin al-Imam Muslim kenan yana babu taswiyatu sufufi wa ha hadisin 435 yadda ji lafazin haka yazo a sahihu Muslim min salati to sannan akwai hadisin da yazo kafin wannan a sahihu Muslim a babi daya al-imam muslim ya rawaito shi a wannan lafazi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace aqimu ƙimu fi salati ku tsayar da sahu a sallah fa inna iqamati saffi min husni salati saboda tsayar da sahu yana daga alamar kyawun sallah kaga can yace min tamami salati sannan kuma ya kawo lafazin min husni salati to shi da kansa sai ya ce wa lafdul bukhari mu ya ce lafazin da ya zo na al’imamul bukari wanda yana babu taswiyati suhufi inda al wa wa, ha, ya yace fa inna taswiyata as-sufuf min iƙa salati kaga an samu lafazza guda uku kenan min tamami salati min husni salati min iƙa as-salati idan aka ce min iƙa salati yana daga sharaɗin tsayuwar sallah idan an ce a salata ku tsaye da sallah kaga kenan akwai wata siffa da ake so sallar ka ta samu sallar ka ta samu tsarin da Allah ya yi idan ta samu wannan tsari sai a ce to ka tsaye da sallah to idan sahun bai cika ba wannan sallar ba ta samu wannan siffan ba shi yasa sai annabi ya ce min iqamati salati saboda in ka dubi alqur'ani zaka ga Allah yana cewa aqimus salata wa atuz zakata ku tsai da sallah tsai da sallah shine ayi shi yanda manzon Allah ya karantar to shi ku annabi Muhammad ya ce kafin sallar ta samu tsayuwa sai an daidaita sahu kaga kenan idan aka yi sallah ba daidaita sahu ba to wannan sallar ba ta cimma tsarin da Allah ya nema mu yi sallah ba a cikin alkur'ani to waɗannan kalmomi guda uku gaskiya suna da ban tsoro saboda abinda manzon Allah yake Ka nan ana magana ne akan daidaita sahu daidaita sahu yaya ake daidaita sahu wannan kuma karatu na gaba kenan dan ya kawo hadisan a gaba nan amma nan dai yana nuna mana muhimmancin daidaita sahun shi yasa ya kawo wannan hadisin da farko annabi yake cewa yana daga cikar sallah yana daga alamar kyawun sallah yana daga sharaɗin tsayar da sallah waɗannan kalmomi guda uku min tamami salati min husni salati min iqamati salati to sai manyan malamai suka ce kai wannan ya gwada cewa sahu gaba ɗaya ma dole ne daidaita sahu a sallah dole ne wajibi ne me dalili saboda waɗannan kalmomi da suka tabbata daga bakin manzon Allah kaga kaman al-Imam Bukhari wannan ita ce fahimtarsa Allah ya masa rahama al-Imam Bukhari saboda haka sai yayi babi ma in ka dubi sahih Bukhari babu ismi man lam yutimma sufufa babin zunubin mutumin da ya ƙi cika sahu idan aka ce zunubi ashe kaga ba ganin dama bane duk inda aka ce zunubi ga wanda bai yi kaza ba kaga ba ganin daman ka ba kenan ya gwada cewa idan baka yi ba akwai zunubi duk abin da aka ce ma akwai zunubi dan ba a yi shi ba to yin sa ya zama wajibi sannan sai kawo hadisin 724 asali yanda hadisin ya zo a sahih bukhari akwai wani tabi'i da ake kiransa bushairu bin yasar al-ansari bushairu bin yasarin al-ansari yake ba da labarin anas bin malik shi Anas bin Malik ko da yake mutumin Madina ne amma bayan rasuwar manzon Allah ya bar zama a Madina ya bar zama a Madina a bayan rasuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zama a Basra Anas bin Malik a Basra yake zama ana Allah ya karɓi ransa to ana nan sai gashi ya kawo ziyara Madina qadimal Madina ya daɗe baya madina saboda bayan rasuwar annabi muhammad sahabbai sun warwatsu a duniya saboda karantar da addini wasu sun yi gabas wasu kudu wasu arewa wasu yamma ba duka bane suka zauna a garin madina waɗanda suka zauna a garin madina ba su da yawa anas bin malik asalinsa ɗan madina ne iyayensa da kakanninsa mutanen madina ne al'ansari ne amma da manzon Allah ya rasu yana daga cikin waɗanda sun tafi yaɗa musulunci a sassan duniya saboda ka yana basara bayan ya samu shekaru da yawa sai Allah ya nufi ya sake kawo ziyara garin Madina to da ya zo garin Madina sai almajirai kamar yadda shi Bushayr bin Yasar al-Ansari yake ba labari sai suna mar tambayoyi tunda kai sahabi ne ma ankarta minna mun يوم a hatta rasulullah ma an karta minna mun bi yaumi a hitta rasulallah sallallahu alaihi wasallam me ka kyamata na halayenmu gaba ɗaya a garin nan kuma gaskiya yana da kyau haka saboda ai sahabi ne ya zauna da annabi muhammad shekara goma a gida ɗaya da manzon allah to kaga ya san sallar manzon allah ya san azumin manzon allah ya san hajjin manzon allah duk wasu ibadar annabi muhammad ya sani saboda haka ya fi kowa sanin sunna don da ya zo sai suka ce to muna so ka gaya mana rabonka da garin nan an daɗe yanzu da ka dawo gaba ɗaya halayenmu na mutanen garin nan me ka kyamata wanda za ka iya cewa mun bar sunnar manzon Allah sai ana sai ce ma an kartu shay'an wallahi da na zo garin nan yanzu duk abin da na gani babu wanda raina bai ƙi shi ba kuna ƙoƙari wajen riko da sunnar manzon Allah duk wani abu na sashin musulunci kun rike sai ana ce ce illa annakum la tuqimuna suhufa sai dai gaba ɗaya garin nan ba ku tsaye da sahu to kaga kenan sahu ya lalace tun sahabbai suna da rai bare kuma a yanzu kuma a yanzu ma a Najeriya mun fi gyara sahu akan ma kasashen duniya ka je Saudiya kai kallo duk yanda muka kai ga lalacewa a tsaye da sahu wallahi in ka je maka haushi sai kama ka in ka matso ma matsawa zai yi, yana ganin zaka shafa mai guba Anas bin Malik ya ce babu abin da na tsana game da halayenku a garin na wallahi sai tsaye da sahu to shine Ibn Hajar da yake wannan riwaya ta al-Imam Bukhari kenan Ibn Hajar littafin Fathul Bari a mujallar Nabi shafin 246 ya ce to kaga wannan labarin shi ya sa al'imam bukari yake ganin lalle babu shakka sai da sahu yana daga wajiban sallah ya ce kuma musamman in ka dubi waɗannan lafuza da suka zo a hadisin annabi muhammad ya tamilu an ya kuna Bukhari yi a hazal wujuba min sigatil amri ka duba kalmomin da annabi ya faɗa inda annabi ba zai yi sallah ba wanda za mu karanta hadisan a gaba sai ya ce sawu sufufakum ku daidaita sahu gashi kuma abin da annabi ya faɗa eh, kamar yadda ya zo a wannan hadisin sawu sufufakum sai ya ce fa inna taswiyata saffi min tamami salati kaga yayi umarni ku daidaita sahu sai annabi ya yi gargadi ku sani daidaita sahu yana daga sharaɗin cikan sallah to wannan dalili yasa al-Imam Bukhari sai ya fahimta cewa daidaita sahu ba ganin dama bane dole ne kuma musamman min wurudil wa'idi ala tarkihi farajjaha indahu bi hadhihi wa ma'al qawli bi anna taswiyati wajiba wanda da dama akwai malaman da suke da wannan fahimta kamar ibnu hazmi wanda yake ganin kan rashin daidaita sahu sallar ma ba za ta karbu ba Uh, to abin da malamai suke daɗa ƙarfafawa wanda za mu karanta cikin hadisai da dama a nan gaba wannan in ka dubi lafazin hadisin shi kaɗai ya isa ya nuna maka muhimmancin daidaita sahu wanda a dalilin haka ya sa ya kawo hadisin da farko duk da cewar akwai hadisai da ya kawo a gaba nan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana sha'awar riko da sunnar manzansa Allah ya gafarta mana kurakurai Allah ya daidaita mu akan tafarki na kwarai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك